وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ahqaf jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma faɗin Allah maɗaukakin sarki قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يوضع متاش أفركم آية قوم شاء Allah ya mana jagoranci ya samu dace da daidai sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين الله مدوكتين سركي يتي وقال الذين كفروا للذين آمنوا الله يتي ودن سوى كافر تيما الله kafirai sai suka ce ma waɗanda suka yi imani da Allah laukana khairan idan da alƙur'anin nan alkhairi ne idan da alƙur'anin nan sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah ma sabakuna ilaihi da waɗannan sahabbai ba su rigaye mu imani da alƙur'ani ba suka ce ƙarya ne babu yadda wani alkhairi zai zo bilal ya riga mu gamsuwa da shi babu yadda wani alkhairi zai zo bilal ya riga mu imani da shi babu yadda wani alkhairi zai zo irin su suhaibu su yi imani da shi kafin Lauka na khairan ma sabaquna ilayhi Allah ya ce idan da alkhairi ne da ba su rigaye mu yin imani da shi ba jama'a muna fahimta ku dinga duba yadda Allah ke bayanin hanyoyin da kafirai suka bata akan shi wani ya karyata ya jefi alkur'anin waƙa ne waninsa in ya zo sai ya karyata sai ya jefi Alƙur'ani da cewa a satirul awwalin ne labari ne irin na mutanen da tatsuniyoyi ne wani idan ya zo sun kuyansu sai ya karyata alkur'ani sai ya ce ai mafarkai ne wani idan ya zo sun kuyansu sai ya karyata alkur'ani ya ce mu'allamun majnun kowa da irin abin da ke faɗa game da alkur'ani waɗansu suka ce su ba za su yi imani da Allah ba har sai in an haɗo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin wa'azin da mala'iku waɗansu suka ce su sai sun ga Allah su yi imani waɗansu suka ce sai annabi ya yi kuɗi sannan su yadda shi ɗan gata ne abin Allah kafin su yi imani jama'a da duk kuna jin irin waɗannan abubuwa duk muna ta karanta su arziki mafi girma da Allah zai ma mutum bayan ni'ima ta imani bayan ni'ima ta hankali babu ni'imar da tafi tsada kamar Allah ya maka arziki da karban gaskiya kai a ce in ka ji gaskiya zaka karba idan an gaya ma gaskiya zaka yadda babban arziki ne to ɗaya daga cikin dalilansu da yasa suka ce su ba za su yi imani da alkur'ani ba suka ce inda alkur'ani alkhairi ne idan da alkur'ani gaskiya ne ma sabakuna ilaihi da waɗannan sahabbai da ba su rigaye mu zuwa ga wannan alkhairin ba ai domin duka alkhairin duniya mun rigaye su riskansa jama'a muna fahimta Allah sai ya ce wa izlam ya ta dubihi tun da dai ba su shiryu da wannan alƙur'anin ba ba sai kuluna haza ifkun ƙadim Allah ke da sannu za ka ji suna cewa ƙire ne da ɗaɗɗen ƙire ma'ana ƙarya ce kawai da aka ƙirƙireta ta daga iyaye da kakanni tatsuniyoyi ne da aka shirya shekara da shekaru aka gaya mishi shi kuma ya yazo yake faɗa yake cewa Allah ne ya aiko shi jama'a kuna ji yana daga cikin mafi jahilcin jahilai shine wanda ya dauka abinda ya sani kawai shine ilimi abinda ya gane shine daidai duk abinda bai gane ba ba daidai bane ba wannan kuskure ne rayuwa? jama'a mu fahimta ko wannan kuskure ne rayuwa? cewa kai abinda ka yarda da shi shine daidai abinda kai baka gamsu da shi ba ba daidai bane to ba za ka taɓa hawa doro doron shirya ba sai ka yarda cewa gaskiya za ta iya bayyana maka kuma za ta iya bayyana ma waninka saboda ka duk lokacin da ya zo da gaskiya za ka iya karɓa wannan shi ne zai baka dama yana daga cikin abin da ya hana al'ummar mu ci gaba wannan tunanin akwai wadda ko magani ne aka nuna mishi magani ne in ba turawa ne suka ce magani bane bai yadda magani bane saboda haka akwai abin da yake gabatarwa na tunaninsa in ba wane ya yace abin haka ne ko iyayensa da kakanninsa ne ko da an jarabta abin haka ne to ba zai yadda ba to abin da su ma mushrikai suka ce kenan in ba daga wajen mu zo ba ba gaskiya ba ne ba kun fahimci magana law kana kairan ma sabaquna ilayhi suka ce inda alqur'ani alkhairi ne da waɗannan sahabbai ba su rigaye mu runguman alkur'ani ba da ba su rigaye mu yin imani da alkur'ani ba Allah ya ce wa illam ya taɗu to tun da dai ba su shiryu da alkur'anin ba ba su yi imani da alkur'anin ba fa sai ya kulun Allah ya ce to da sannu zaka ji suna jefa maganganu akan alkur'ani suna cewa haza ifkun qadim cewa wannan kire ne da daddan kire ma'ana tatsuniya ce irin ta iyaye da kakanni aka koya wa Muhammadu yazo yake gaya mana alaihi salatu wassalam Allah sai ya ce wa min qablihi kitabu Musa ai kafin akwai at-taura littafin annabi Musa idan ba ku yarda da alqur'ani ba kuna ganin alqur'ani wani ne ke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah ba idan kuna ganin alqur'ani kirkira ne idan kuna ganin alkur'ani ba gaskiya bane to wa min qablihi kitabu Musa Allah ya aika kafin alkur'ani akwai littafin annabi Musa to aje a karanta at-taura mana inji Allah idan dai wannan shi ya kirkira idan dai wannan asatirul awwalin ne to ai ba su yi zamani daya da annabi Musa ba to a je a dauko at-taura duk abin da ya gaya muku akan kadaitakar Allah duk abin da ya gaya muku kan kore wani abu koma bayan Allah duk abin da ya gaya muku akan shi manzon Allah ne idan an duba at-taura za a samu bayanin haka yake to ba an gama ba kenan yanzu ai abin da ya rage a zo a bude at-taura to da aka musu maganar attauran ma a cikin suratul qasasi suka ce attauran ma ƙarya ne ba za su yi imanin shi qalu sirani tazahara suka ce duk siri ne guda biyu kawai haɗin baki ne kun dai bayyance da abin yake to idan mutum bai dace da karban gaskiya ba duk abin da aka zo da shi shaidan sai ya zo mishi da wani tunani kawai don ya halaka shi sai ya zo mishi da wani tunani duk waɗannan lissafi lissafi ɗin da suke kawowa shedan ke zuwa ya lakana musu idan aka gaya mutum in bayi son gaskiyar shedan sai ya ce mishi to ka ce kaza mana sai ya ce din ka ce mana sai ya ce din ka ce mana sai ya ce din sai ya ja shi zuwa ga inda ya san ba shi da maceci kuma sai ya sake shi a ruwa mana haka shi ɗaya yake jama'a mun fahimta idan shaidan yana so ya batar da mutum in yana so ya batar da mutum to yakan iya amfani da duk abinda yake bukatar ka ne don ya batar da kai ya taimake ka akan duk abinda halaka ce akan ka ya sauwake maka wannan abu to lokacin da ya tabbatar kuma ka bata ka halaka to abin abinda kace jin daɗin da shi a sakon Allah mu sai yayi kokari ya lalata wannan abun a duniyar ma sai barka a wahale jama'a mun fahimta idan kaga mutum na shan giya ko na neman mata ko yana shan wiwi zai yassare mishi shan wiwi ya yassare mishi shan giyan to amma idan ya tabbatar ya kai ka wani gaba da ya afkaka, to sai yayi kokari kuma ta abin da ya koya maka sai ya zubar maka da mutuncinka hatta a duniya da giyan sai kuma ya fara bata ka da matan sai ya fara bata ka da wiwin sai ya fara bata ka sai an wayi gari kannan ka ciki daya sun tsarge ka to sharrin shi ɗan duniyar ma ba zai barka kaɗa ta ba idan ya tabbatar ya raba ka da kiyamar ka to sai ya dawo duniyar da ka bi din ka bata lahiran ita kuma sai ya bata maka shine ma'anan amilatun nasiba wani fada sayyidina Umar ya gani ya je ya dan yi bukkan a bayan gari ya fita a cikin mutane ba aure Umar da ya ganshi sai ya ce amilatun nasiba shi a duniya fada bai more ba shi ba aure ba shi ba zama cikin mutane ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba kuma babu lahira to shi ɗan kenan kun ga mutanen makka shedan ya kai su yakin badar yakin badar da aka je aka musu lugu-lugu aka kashe mutum saba'in manya-manyan makka mutum saba'in aka kama su a hannu wallahi shedan ya za su yaki

allah ya ce wa izayyana إني أخاف الله Allah ya ce ka tuna lokacin da shedan ya ƙayatar wa kafiran makka mummunan aikinsu wa ƙala sai ya musu la ghaliba lakumul yawma minan nas wallahi duk duniya yau in sun haɗu ba za su yi nasara a kanku ba ya zo musu ne ya rikida a siffar suraka tubni malik wani babba ne daga cikin mutanensu mai karfin dukiya da karfin tattalin arziki sai ya yi rikida irin rikidansa sai zo ce musu duk abin da kuke bukata idan makamai ne suna ƙasa idan sojoji ne suna kasa idan abu kaza ne suna ƙasa la ghaliba lakum al-yawma minan nas yace ba wanda zai yi rinjayi akan ku daga cikin mutane in duk duniya sun yi taron dangi ba za a yi nasara a kanku ba wa inni jarul lakum jarul lakum mu'inul lakum yace kuma zan taimaka muku duk abin da kuke bukata da a sake kuɗi don yi wannan yaki wallahi sai suka da kawai sai suka fita falamma tara'atil fi'atan lokacin da aka yi gaba da gaba ga zugar musulmai ga zugansu na kasa ala akibaihi sai ya zuge a cikin taron Allah ce sai ya gudu wa kada sai ya ce inni bari minkum ba ni ba ku to ya kai su ne dan a lugu-lugu da su haka yake yi inni bari minkum ce na barranta muku ba ruwana da ku inni akafullah ina tsoron Allah wallahu shadidul ikab a nan ya bar su a filin aka musu wannan tushin da aka musu aka yi ce mana كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين الله يتي كمثل الشيطان كمر الشيطان إذ قال للإنسان اكفر idan yace ma dan adam kafirce kai wannan ɗaya ne kai wannan in kai shi ya wuce idan kai wannan babu komai wa kunu min ba'dihi qauman salihin sai a tuba kuma daga baya ma kafara lokacin da mutum ya kafirta kana sai ce inni bari'un minka ba ni ba kai inni akafu Allah rabbal alamin ni ba ruwana kar ma mu je gaban Allah ka ce ni na saka ni ina tsoron Allah sai ya tafi abunsa dama bukatar sa kai wannan laifi to shedan ke saka musu irin waɗannan zantuttuka ba don komai ba saboda ya san cewa idan sun rike Alƙur'ani to da su ƙetare kowace gada da ya ɗana na sharrinsa Allah ya ce wa min kitabu Musa imaman wa rahama Allah ya ce aikatun Alƙur'ani an saukar da littafin annabi Musa alaihi salatu wadda shi ne a taura imaman shi ma littafi ne jagora wa rahama shi ma littafi ne jin kai ne ga al'umma wa hadha kitabun musaddiqun lisanan Arabiya. Allah ya ce wannan littafi na alkur'ani littafi ne mai gaskata duk abin da zo kafin shi na wahayi da Allah ya yi lisanan Arabiyan kuma an saukar da shi ne a cikin harshen larabci liyunzira allazina zalamu don ya gargadi azzalumai inji Allah wa bushra lil kuma ya zan bishara ga dukkan masu kyautatawa kyautatawa ya kasu kashi biyu akwai kyautatawa tsakanin bawa da mahaliccinsa al-insan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan ana ce mishi al ka dinga bauta ma Allah kamar kana ganin ka dinga bauta ma Allah kamar kana ganin Allah annabi ya ce in ma kai baka ganin Allah Allah yana ganin ka ihsani tsakaninka da bayin Allah shine ka musu mu'amala irin mu'amalar da kai kace so a maka yadda kake so mutane su maka in an gamu da kai amma sallama in an gamu da kai a maka mu'amala cikin sassauci babu tsawa babu muskunawa ina kowa haka yake so to ihsani wajen zama da mutane shine kai musu mu'amala yadda kake so a maka mu'amala Allah yake to alqur'ani bushara ce albishir ne ga masu kyautatawa inji Allah Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce ولا هم يحزنون أولئك ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu lallai waɗanda suka ce allah shine ubangijin mu ma'ana allah shine abin bautan mu shi zamu bauta mai shi kadai ba abokin tarayya shine mahalicin mu shine mai renon mu shine mai biya mana bukatun mu thumma istaqamu sannan sai kuma suka yi tsayuwan daka akan wannan akida ba sun yi imani ba sannan suka samu istiqama imani wani abu ne istiqama wani abu ne bara mun yi wata muhabara da muka mata suna ba farkon ba ƙarshen haka annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen innamal a'malu bil kawati innamal a'mal bil kawati wani ne yayi aiki tukuru ma addinin musulunci abin har ya ɗauki hankalin mutane a gun yaki sai ya je ya mutu ɗan wuta annabi ya ce innamal amalu bil kawati ayyuka annabi ya ce ba farkon ba ƙarshen je mun yi wa'azi yau mun yi wa'azi je mun yi tahajjud mun yi kaza akan me mutuwa za ta same ka annabi ya ce shine lissafi shine lissafi istikama yana daga cikin abin da ake naci wajen roƙon Allah dubu nawa miliyan nawa wadda mutanen kirki ne bayin Allah ne abin da aka san su alkai abin ya zo ya tabarbare Anas dan Malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukfir an yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika sabbit kalbi ala ta'atika yace annabi sallallahu alaihi sallam yana yawan cewa ya muqallibar qulub ya mai jujjuya zuciya sabbit kalbi ala ta'atika Allah ka tabbatar da zuciyata akan makada'a sabbit kalbi ala dinika ka tabbatar da zuciyata akan addininka yace yadda muka ga annabi yana yawan maimaita wannan addu'ar yace har muka gane ba fa addu'an yake yi ba mu yake koya ma wannan addu'a idan ya zo ya zauna sai ce ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addini idan ya tashi ya dawo ya zauna sai ya ce ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zuciya tabbatar da zuciyata akan imani tabbatar da zuciyata akan addini fa qala sahaba sai sahabbai suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah amanna bika wa bima ji'ta bihi mun yi imani da kai mun gaskata ka kai manzon Allah ne wa bima ji'ta bihi mun gaskata abin da ka zo da shi alqur'ani da sunna wahayi ne na Allah sai suka ce fa hal takhafu alaina annabi wai kana tsoro ne akan mu kana da fargaban kar wata ran mu zo mu yi watsi da addini fa kala na'am annabi ya ce abin da nake tsoro kenan hadisi ne ingantacce amanna bika suka ce annabi mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi mun yi imani da abin da ka zo da shi wannan addu'a da kake koya mana ya muqallibal qulub ya ne jujjuya zuciya tabbatar da zuciyar mu akan addini fa hal takafu alaina annabi kana tsoro ne kar wata ran mu zo mu wa'i da addini fa qala na'am annabi yace musu kwarai ina tsoro annabi yace musu innal quluba bayna usbu'ain min asabi'ir rahman ya ce musu domin zukata suna tsakanin yatsu biyu ne na Allah yuqallibuha kayfa fesha Allah na jujjuya su ta inda yake so to ku dage wajen roƙon Allah ya tabbatar da zukatan ku ya juya ta akan yin da'a idan sahabi zai ce ma annabi kana tsoron kar wata ran in saki addini annabi ya ce eh yanzu da ni da kai ba mu tsoron wata ran mu juya baya akwai abin tsoro ko babu saboda haka rayuwa ba farkon ba karshen idan mutum ya maka addu'a doctor ya ce maka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya ya maka addu'ar da tafi kowace tsada a maka addu'a na gamawa a wannan rayuwa da kyakkyawan ƙarshe waɗansu sun ɗaiɗaita sanadiyar matan aurensu waɗansu sun ɗaiɗaita sanadiyar ‘ya'yansu wani ɗansa ne ya ya jirkice ya rikice sanadiyar batan su wani zai shiga wuta ne sanadiyar irin suturan da esta take sa kaga akwai bukatun neman taimakon Allah to shine istiqama wani sahabi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulli fil islami qawlan yace manzon Allah ka gaya min wata kalma guda ɗaya wadda har abada a bayanka ba zan sake tambayan wani ba annabi ya ce kul amantu billahi sun istaqim ka ce ka yi imani da Allah ma'ana rike imani sannan ka samu istikama. shi shine tsayuwa a kan aikin alkai idan ka kamalan kai ma iyamun laili ne ka zo ka fara jama'a can idi yace ka kama kuka ka koma zuwa ka. idan kaga kai ma abucin azumin na filfili ne abin sai ya zo ya jirkice sai kaga ka fara daina ka kaskantar da kai ma Allah ka roke shi ya taimake ka ka koma daidai idan kai ma abucin sadaka ne idan kai ma abucin karatun alkur'ani ne domin Allah yana yanke alaka da mutum to abinda ke fara karbewa sa irin su iyamun laili irin su azumin nafila irin karatun alkur'ani wata sai kaga mutum ya waye gari watan sa biyar bai dau alkur'ani ya buɗe ya karanta malam ko ba a baka fatawa ba ai ka san fahimta matsala ko ba fatawa yau wata biyar baka zauna ka dauki minti goma kana karanta alkur'ani ba ai ka san dai rayuwa an samu matsala a cikin ta Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna allah sun mastaka mu waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu shine abin bautanmu sun mastaka mu sannan suka samu istiqama akan haka fala khawfun alaihim Allah ce babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun ba bakin ciki lokacin da su bar duniya lokacin da su bar duniya Allah ce ba wani tsoro ba wata fargaba da za ta addabe su a lokacin mutuwa babu kuma bakin ciki na abin da suka bari dama za ka yi bakin ciki ne lokacin da ka rasa abin da shi ne mafi alkairi haka ne ko idan an karɓi motar ka sai aka baka motar da tafi ta tsada za ka ciza yatsar rabuwa da wacar motar to amma idan an karɓi motar ka aka baka mashin shine za ka ciza yatsa Allah ya ce to waɗanda suka samu imani suka samu istiqama Allah ya ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce babu tsoro babu bakin ciki tsoron abin da za su fuskanta babu bakin ciki na abin da suka bari babu amin amin dama duka a wajen mutuwa ne in ka ji falakauhun alaihim wala hum yazantu lokacin barin duniya ne mun karanta anan hadisin barra yadda ake cire rai annabi yace innal abdal mu'mina bawa mu'mini idza kana fi qita'in min ad-dunya wa ikbalin min al Randa ran zai yi ban kwana da duniya randa zai juya ya nufi lahira to idan wannan ranar ta zo idan wannan lokacin ya zo nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama mala'iku haka da su tuttudo yadda muke zaunan nan idan ajali zai zakke wa mutum a nan inda muke zaune idan ka daga kai haka kamar za ka kalli wani abu annabi ya ce sai ka yi ta kallon tuttuɗowar mala'iku ta ko ta ina annabi ya ce maddul basar iya ganin ido daga inda ka daga kai kamar za ka waiwaya annabi ya ce kawai sai ka hango su maddul basar iya ganin ido duk inda ka juya to a lokacin da kake wannan magajin a lokacin masu kai ka asibiti kuma suna neman mota maddul basar iya ganin ido to annabi ya ce idan mutumin kirki ne daga inda suka hango shi ya hango su daga can mala'ikun za su fara ce mishi wani ka kwantar da hankalinka karka daga hankali karka firgita karka razana karka daga hankali haka suna lallabinsa suna lallabinsa har su iso Shi ne ta tanazzalu alaihim almalaikatu Allah ta kafu wa wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم Allah ya ce, Innan labina ƙado rabbin Allah sun mastakamu waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu kuma suka yi tsayuwan daga akan haka, da ta nazzalu alaihimul mala'ika, Allah ya ce lokacin da za a karɓi rayukansu, mala'iku da su sassauko zuwa gare su, sai su ce musu Allah ta kafu karku razan, wala ta hazanu, karka yi wani bakin ciki. Daga lokacin da mu'mini ya hange su, to daga lokacin za su fara lallabinsa su fara lallabinsa su fara lallabinsa suna ce mishi su ne allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin Allah ya ce waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu a cikin tsarki da tsafta da mutunci inji Allah ya na su dinga ce musu salamun alaikum ce wani assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ka kulul janna aljanna za ka shiga kar ka daga hankalinka domin waɗannan mala'iku annabi ce su suke fara zuwa na wani ɗan lokaci suna tare da mamaci kafin shi malakul maut sai isu. ba tare suke zuwa da shi mai cire rai ba to idan sun zo ɗan wannan zama da za ku yi da su suna lallabi suna jan hankali suna lallabinka suna jan hankalinka to can kuma sai ga mala'ikan mutum can kuma sai ga mala'ikan mutum to mala'ikan mutuwa sai yi idan ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna sai ya ce ya ke rai tsatsiya shiryayya kamammiya ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah su kuma waɗannan mala'iku suna ce maka babu komai ba komai ka kwantar da hankalinka ka yi kaza shi kuma yana ya ayyatu hannafsul mutma'inna ya ke wannan rai na tsatsiya ukhruji ila magfiratin min Allah wa ridwan ki fito mu tafi zuwa ga gafaran Allah da rahamar Allah annabi ya ce kamar yunkurin amai haka mutun zai sai ya tuttuɗo ran annabi ya ce mala'ikan sai ya kazi ya sa wannan hankaci ɗin wannan likafanin da ya zo da shi ɗin sai ya tare ran a ciki annabi ya ce duka waje sai ya ɗauki ƙanshi sai ɗauki ƙanshi sai ya ɗauka sai ya naɗe lokacin da ya naɗe annabi ya ce sai mutumin ya ci gaba da bin shi kallo yana ɓacewa to idan sai ya kafe shi yasa kana zuwa kan gawa ko wanda ya cika annabi ya ce abu na farko da ake bukata ka rufe mishi idansa idan mutum ba mutumin kirki bane Allah ya tsare daga lokacin da waɗannan mala'iku suka fiskanto shi yana ganin su suna ganin shi to da su ce mishi ka shiga uku ka shiga damuwa ka shiga bacin zuciya su ne allabina ta tawaffa humul mala'ikatu zalimi an fuzihim فألقوا السلام ما كنا الذين تتوفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم waɗanda mala'iku ke karɓar الله Allah ke sun cuci kansu da azu da nassin qur'ani waɗansu idan wannan mala'ikun suka iso kafin mala'ika mai ɗaukar ran ya sun nishi dukan fitan arziki يضربون Allah ya ce fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbar za su zo su rufe su da duka lokacin daukar ransu suna dukan su a fiska suna dukan su a bayan su to su waɗannan qalu rabbuna Allah summa istaqam tatanazzalu alaihim mala'ika sai su ce musu Allah ta kafu wala tahzanu kar ku yi bakin ciki kar ku razana wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku dai bisharan ku albishirinku da aljannar nan da aka kasance ana muku alƙawarin ta ai dama an ce in kun kyautata za a ba ku aljanna kwantar da hankalinka na hannu ukun fil hayati duniya wa fil mu ne waliyanku majibantanku a rayuwar duniya mu ne majibantanku a nan lafiya to Allah yace innal na qalu rabbuna sun summa mu? waɗanda suka ce Allah shine ubangijinsu kuma suka yi tsayuwan daka akan wannan aqidan akan wannan tafiyar akan tsayuwa da bauta ma Allah Allah yake fala kawfun alaihim babu tsoro akan su wala ya yahzanun Allah ce babu kin ciki tattare da su Allah ya samu na cikin su Allah yace ulaika ashabul janna waɗannan Allah ce sune in aljanna khalidina fiha da su tabbata a cikin gidan aljanna jaza'an bima kanu ya'malun Allah ce sakamakon abin da suka aikata a duniya ina da jama'a kun ji ko jaza'an bima kanu ya'maluna sakamakon aikin su aiki ake yi aiki ake yi aiki ake yi aiki ake aljanna na mai rabo ne ina mai rabo ne amma mai rabon yayi aiki ba innal ladina amanu wa amilus salihati يدخلونها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تدق إنك كذلك القرآن آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات sun yi imani ga kuma aiki mai kyau kenan in kai imani kuma kai aikin banza za ka kai labari? yawwa to sai Allah ya ce wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan Allah ce mun yi wasiya ga dan adam game da sha'anin iyayensa Allah ce kyautata musu iyakar kyautata uwa uba ba a iya biyan su kawai Allah ya ce ka yi ta kyautata musu ka kure manajinka a wajen kyautata ma uwa da uba su ba abinda da aka musu a ce yau ka biya mahaifanka Allah ya ce wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana Allah ya ce mun yi wasiya ma dan adam game da sha'anin mahaifansa Allah ya ce kyautata musu iyakar kyautatawa kamar wani ne ya ce Allah me suka yi Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha Allah ya ce don mahaifiyarsa ta dauke shi a ciki a cikin kunci da matsatsi wa wada'athu kurha Allah ya ce ta aife shi a cikin kunci da matsatsi ta yi ko ba ta yi ba sai ƙa'ida ne ma duk ya taɓa iyayensa ba yi zama lafiya a rayuwa ba yi ganin biyan bukata a rayuwa duk ya taɓa iyayensa ya yi ma iyayensa ba daidai ba ba yi ganin daidai a rayuwa yana daga cikin abin da Allah baya afuwa sai an je lahira saba mai iyaye idan ka sha giya sai kun haɗu a filin kiyama yana iya hukunta ka yana iya barin ka amma in dai saba mu iyaye ne Allah ce shi ba sai an je lahira na lahira yana jiran ka a musulunci uwa ko uba ko ruwan sama ba a yarda ka bari ya buga maka ubanka sai in dole shine ma'anan wakfif. لهما جناح الذل Allah ya ce لهما جناح جناح الذل من min الله يتي Allah ya ce ka sassaukar da الله سي kai akan iyayenka Allah amfani da fukafukai kaza duk mamakon ruwan da za a yi idan ta kife ƴaƴanta da fukafukanta idan ruwan zai kai ma ya daga bugun kwano ƴaƴanta ba da su san an yi ruwan ba sai in an gama ta bude wallahi sai suka gani kawai duniya ciki Allah ya ce to kai ma ka kife babanka da mamanka kar ka bar wani abu ya taba maka iyayenka to balle kuma kai kake taba iyayen da kanka واخفض lahuma jama'a zulmi min rahma Allah yace ka sassautar da fukafukai na jin kai akan iyayenka to yanzu cewa kai ka rufe su kar ka bar wani abu ya zama musu matsala to kai kuma sai ka zama kai ne matsalan ka san wani matsalan uwarsa shi idan mamarsa ta yi kuka shi yasa ta kuka in babansa ya yi kuka shi yasa babansa annabi ya ce idan uwarka ta ce ka bar duniya ka bar duniya kai matuƙa ne wajen nuna maka sun fi ƙarfinka kai matuƙa ne wajen nuna maka sun fi ƙarfinka abdullahi dan umar ya gamu da wani a ka'aba yana ɗawafi da uwarsa a bayansa sai ya ce mishi malam ɗawafi da goyon mace a bayanka ya ce mamata ce ya ce a ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba yace to bari in tambaye ka yanzu wannan ɗaukota ta da nayi na goye ta nake ɗawafi da ita na sauke hakkinta a kaina yace ai nishin aihuwanka da sai ma baka biya ta ba ba maganan nono ko goyo ko wani abu ba aihuwanka da ta yi nishi ta aife baka biya ta ba baka biya ta iyaye suna da ƙarfi ƙarfin da ba abin da ke iya zuwa ya banke su a dai wajen ɗansu a wajen ɗansu ba abin da ke fin ƙarfinsu abin da ke sama da uwa da uba kawai dokan Allah da ta manzan Allah alaihi salatu wassalam mahaifiya ita ce Allah ya ji kan mana bakar Mahmud Gumi malam yace inda ka sayi mota ka ba wa mahaifiyarka a dinga ɗaukanta ta ana kaita duk inda za a kai kaita inda za a yi lissafi yawo da motan ka yi da ita aka tattara yawon duka waje ɗaya, bai kai yawon da ta yi da kai a bayanta ba ita fa uwa malam ko a mota kuke kai akan cinyanta kake idan ta tafi da kai Kano Kano a motar kana kan cinyanta ne ko kana hannunta har aje Kano ba za ta ajiye ka akan sit ba me uwa bata maka ba idan an ce uwa ta tafi gombe da ɗanta ko a mota ne to fa shi yana kan cinyan uwar ne me za ka ma mamanka karama mata to wani malam kuɗin kashewa sai ya cuci uwarsa wani kuɗin da zai kashe sai in mahaifinsa ya aike shi ya cuci mahaifin ya zai biya bukatarsa ka faɗi yaya da aika ga haske a rayuwa ya da a yi rayuwar ka ce haske ya da a yi rayuwa ta haske ba za ta yi ba rayuwa ba za ta taba albarka ba ga wadda ya cutar da mahaifansa ga wadda ya cutar da mahaifinsa rayuwa ba ta kyau wadda ya cutar da mahaifinsa Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki Allah ya ce cikin tsanani da kunci idan mace tana da ciki ita kaɗai ta san me take ji yayin da take da juna biyu abinci ne da ta fi so ta fi sha'awarsa a sanadiyar cikin sai ta daina sha'awarsa abinda ba ta sha'awansa sai ka dawo tana sha'awarsa uwa fa in tana da ciki takan iya cin alli alli abincin mutum ne takan ci farar ƙasa duka wannan kai ka ba mata kuma ta ce ka bari ka ce ba za ka bari ba kuma ka ga ce a rayuwa ai kai ka aiki kanka ma kenan malam akwai uwar da in tana da ciki wallahi sai ta shiga bayan gida ta ji karnin bayan gida hankalin ta yake kwanciya haka ne ko ba haka duk a ka. wa wada'atu kurha Allah yake kuma ta haifi danta a cikin kunci wadda matarsa ta taba aihuwa a gabansa zai ba da labarin aihuwa kana ganin ta gata gaka matarka ce tun tana ce ma tana jin kaza tana jin kaza a gabanka za ka ga ta jijice ta jijice ta fita a hayyacinta kai ka san yanzu ba ita ce matar da ka sani ba duk abin da za a bata bata so wannan ɗan da ta haifa ta ce ya bari ya ki bari kuma Allah ya bashi. zai yi alimamul imam ya ce mafi girman kara da uwa ta shi ne zama da yi ta aike ka a gidan aure idan da zina yi ta aike ka da ta walakanta ka Wataƙin lokacin da ta aike ka a gidan ubanka wallahi abincin da za ta ci ma ba ta da shi Wataƙin lokacin da ta aike ka babanka yana ma dukanta amma ta yi haƙuri ta aike ka a gidan aure ta ma kuma ta ba to ga sunan za ka gani gida gida gashi mutum ne zai samu wadata ya fita bayan gari ya je ya gina gidansa mai kyau komi ya sa abin da yake so sai ya bar uwarsa a cikin gari a gidan gado idan yamma ya yi su zuba mata abinci a kula su kai mata haka ne malam a zuba mata abinci a kula a kai mata shi yana zaune falonsa da ac ɗakinsa da ac ɗakin matarsa da ac garejin motarsa da ac amma ɗakin uwansa garejin motarsa da silin amma ɗakin uwansa babu silin haka ne ko ba haka ne wani ustazu sun yaka da budurwarsa har an shirya maganan aure an yi komi to sai aka je aka zugo ta sai ta ce mishi ita fa abinda take bukata dan Allah ya kokari ya mata ciki da falo da bayan gida ba ba ta son ɗaki single ba sai ce mata eh wannan shawara ne mai kyau ya ce mata to amma gaskiya za a ɗan ɗaga aurenmu ya ce mata kin gani tun da aka aike ni har yau uwata a single take ɗaki ɗaya ya ce kuma ban mutunta ma na ba uwata tana zaune a ɗaki tilo guda ɗaya duka a nan ta haife mu ban mata ciki da falo ba na fara yi wa matata ciki da falo ya ce zan miki ciki da falo amma ki bari idan na kammala na mamana sai in zo in miki sai a mana aure na ce Allah ya maka albarka dan albarka haka ne uwarkan tana single ɗakin tana yoyo ka je ka sa matarka a safe content a ba'ana ai ka san subcontent zai ba ku wahala ita uwa malam ka dubi ga nan dai muna da yara muna da mata muna muna zaune da su ita uwa rigan da ya kyau take saya ma ɗanta ko da ita ba za ta samu kanta kuma ba tana da tabbas rigan nan in ta sami shi ba zai wuce awa ɗaya ba zai yi fitsari ko kashi a cikin kayan ba zai hana ta saya ta sami shi ba to amma kai sai ka ga yanzu tun da ta tsufa ba daidai bane a sa mata fridge a ɗakin ta ba daidai bane a sa mata kujeru a ɗakin ta in za a mata riga sai a mata buba wai malam idan ka ji mutanen mu ta za a rabu da iyaye lafiya wai so ake a lallaba su su su mutu malam ka ji mutanen mu ta rabu da iyaye lafiya magana suke kenan so yake yi a dan dinga kawo mata kunu da dan surki wai dai kar ta mishi baki har ta mutu to an rabu lafiya amma wai ita ta ji daɗi to ita bata san jin daɗi ba ita kuma uwa malam wallahi in tana da madara ba za ta ba wa ɗanta kunu ba idan ka ga uwa ta ba ma ɗanta kunu wallahi kunu kawai take da shi amin to wai ka ga yaro a'a bil na makaranta ne in an bashi sai ya ƙara ya cuci babansa a bakai kuwa ai duniya gayu kawai sun ishe ka na rantsi maka gayu kawai sun ishe kai ka zauna lafiya a rayuwa babu kai kan ai shedan ya samu wajen cin kasuwansa shedan ya samu wanda ya saba ma uwarsa ai ya samu babban kwastoma shedan ya samu mai walakanta iyayensa ai ya samu babban kwastoma malam idan mutum ya kyautata ma iyayensa a duniya insha Allah ba mai taka shi ba mai walakanta shi Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha Allah ya ce mahaifiyarsa ta dauke shi a ciki cikin kunci da tsanani wa wada'atu kurha Allah ya ce kuma ta haife shi a cikin kunci a cikin kunci aihuwa dai kai ko baka san yaya ake aihuwa ba ka san da wahala kullum muna buga misali ba ɗa ba ba ɗa ba kai yanzu a ce yau da ka yi kashin lemo ai ka san akwai bala'i akwai bala'i ko ba bala'i akwai bala'i to Allah ya ce wa atu kurha ta aifi ɗanta Allah ya ce a cikin kunci wa hamluhu wa fisaluhu na shahar Allah ya ce daga ɗaukan cikinsa zuwa yayansa wata talatin sai tana ɗawainiya da wannan da ɗaukan cikin bayan ta haife shi ta cika bak da kuma yayan ɗanta Allah ce sai da ta kwashe wata talatin tana ɗawainiya da shi in dai ka gan shi kawai a hannu yake in an ajiye shi ma za a zo a ɗaga shi ne duk inda take a hannu yake a makale Allah ya haka ta yi hidima da shi na tsawon watanni tana ce domin yaye Allah da nassin alkur'ani ya ce iyaye da su iya yaye ɗansu a cikin shekara biyu cikakku da wannan malamin fiƙiwu suka fidda hukunci tun da Allah ya dunƙule ciki da yaye a wata talatin to idan aka ware shekara biyu da suratul baqara ta yi magana akai ne yaye za a iya aihuwan da a wata shida shi yasa a musulunci daga saduwa da mace zuwa aihuwanta in ya cika wata shida cikakku to dan na mai matan ne Allah ya samu dace Allah yace hatta idza balaga ashuddahu har sai da yaron nan har sai da wannan da ya kosa ya mallaki hankalinsa wa balaga arba'ina sana ya kai shekara arba'in ba ya zama mutum ba kala rabbi sai ya dinga addu'a yana cewa ya ubangiji auzi'ini Allah kamun ilhama auzi'ini wafikni Allah kamun muwafaka Allah kamun dace an ashkura ni'imataka allati an amta alayya Allah in yi godiya ma ni'imomin da ka ni'imtar da su a kaina wa ala walidayya in yi godiya ma ni'imomin da ka ni'imtar da su akan mahaifana wa an a'mala salihan tardahu Allah ka bani dama da iko na aikata aiki mai kyau wanda zaka yadda da shi wa aslihi li fi dhurriyyati Allah ni ma ka kyautata mini a cikin zurriyata ma'ana Allah ka bani zurriya saliha to kage tunda kama iyaye da'a kai ma kana fatan zurriya saliha in ma ka walakanta su ai ka zo ka gani idan babanka na ce maka ka daina zuwa filin kwallo ba na so mamanka tana ce maka daina in ɗanka ya fara zuwa za ka ji abin da suke ji idan an tura ka makaranta ka ƙi ka je suna faɗa kana ganin kamar an takura ka ne za ka zo ka tura ɗanka in bai je ba za ka ji abin da suke ji su ma iyayenka ai aihuwar su akai kai ma ai aihuwanka akai to kai ma idan ka aifi wani abin da ake gaya makan zaka zo kana gaya ma wani sai ka zo ka waye gari kana ce shi wani watan baka jiko kai in an ma magana baka jiko to da ka tana kai lokacin da ake gaya maka yayin su suke ci inda daɗi kai ma da ka ci wa aslihili fi zurriyati Allah ka sa albarka a cikin zurriyata inni tubtu ilayka Allah na tuba gare ka wa inni minal muslimin kuma ina daga cikin wanda suka mika wuya Allah ya ce ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu Allah ya ce to irin waɗannan yaya su ne muke karban mafi kyan aikin da suka aikata idan sun yi ibada da mu karba in sun yi da'a da mu karba biyayyar su Allah ya ce za mu karba mu ba su lada Allah ya ce wa natajawazu an sayyi'atihim kuma za mu dinga musu afuwa akan laifuffukan su ina da kun ji aikin su sun yi biyayya ma iyaye sun yi biyayya ma Allah sun yi addu'a ma iyaye tun daga tashin su suka yi wayo Allah ya ce suna ta addu'a ma iyayensu hatta idza balaga ashuddahu har suka kosa wa balaga 40 sana har suka kai shekara 40 maganin da ya kwaya ɗaya kenan qala rabbi auzi'ni yana cewa Allah kamun ilhama an ashkura ni'mataka an amta alayya nayi godiya ma ni'imomin da ka mini wa ala walidayya Da ni'imomin da allati an'amta alayya wa ala walidayya ni'imomin da kamin ni'ima a kansu da ni'imomin da kai wa mahaifana wa an a'mala wa an salihan tarbahu Allah ka ban iko na aikata aikin da zaka yadda da shi wa aslihi li fi zurriyati Allah ka kyautata min zurriyata inni tubtu ilayka Allah na tuba gare ka wa inni minal muslimin Allah ina daga cikin wanda suka sallama suka mika wuya Allah ya ce ulaika allazina nataqabbala anhum asana ma amilu to irin waɗannan yaya yan albarka su ne muke karɓan kyawawan ayyuka da suka aikata wanda tajawazu an sayyi'atihim mu yi musu afuwa akan abin da suka aikata na laifuffuka fi ashabil janna Allah ce kuma waɗannan yaya suna cikin yan aljanna Allah sai ya ce wa'adu sidiqil ladhi kanu yu'adun wannan shine alƙawari na gaskiya da dama aka alƙawarta musu aka ce idan sun yi da'a ma Allah sun yi imani da Allah sun yi biyayya ma Allah sun kyautata ma iyayensu da su kamu da wannan sakamako Allah ce to yau ga sakamako ƴaƴan albarka sun samu in ji Allah Allah ya samu a cikin su Allah ya ba mu ikon jajircewa wajen samun istiqama da biyayya ma abin da muke karantawa cikin wahayin Allah da yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin ya ɗan yi wasa da sallah da wata yi a yi wannan